الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 25 ga watan 6 shekara ta 1400 da talatin da takwas hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai meladiya muna darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala idan za ku yi tunawa muna magana ne akan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam darasi na biyu kenan a cikin hijirar manzon Allah dan sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina a satin da ya gabata mun tsaya ne daidai gabar da aka ce wa marar rasulullah sallallahu alaihi wasallam masirihi zalika bi khaymati ummi ma'badin fa qala indaha wa ra'at min ayati nubuwwatihi min ash-shati wa hal biha wa hal biha labanan kaseeran fi ah, sanatin mujjaba ma bahara al-uqula sallallahu alaihi wasallam a cikin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tafiya zai je Madina ya biya ta wani wuri da ake ce da shi khaimatu ummi ma'bad wata mata ce za mu zo mu karanta wani abu kadan akan ta nan gaba kaɗan, insha Allah wata dattijiyar mata ne manzan Allah ya biya ta wurinta malamai suna cewa saboda ma tsufanta ma ba ta da bukatan matasa sa wani hijabi da shamaki tsakaninta da masu zuwa wajenta annabi ya zo wajenta suna da 'yan dabbobin su da ita da mijinta yana fita ya je ya musu kiwo dabbobin suna cikin yunwa saboda rashin wadataccen abinci kuma annabi ya tsaya a wajen su wato ya buƙaci a bashi nono da zai sha na awakin da suke da suka koka cewa babu wannan nonon har ma dai abin da ya faru ya faru da zamu zo mu karanta ta tatsan masa nonon mai yawa a lokacin shekara ce da ake cikin fari kwarai da gaske abubuwan da suka faru ya wuce hankali abubuwa ne na ban mamaki matuƙa Allah ya nuna mata ayoyi wato da mu'ujizojin annabi alaihi salatu wassalam malaman hadisi suka ce kissar nan ta ummu ma'bad kissa ce ingantacciya imam uh, ibn kasir ya kawo ta a cikin uh, albidaya wa nihaya um, su hafiz ibn hajar duk sun yi magana a kanta da sauran malamai na musulunci na hadisi sun yi magana kuma sun inganta ta um, ibn sa'ad ya ruwaito ta a cikin tabaqat uh, imam al-bukhari ya ruwaito ta a cikin at-tarikh al-kabir da imam al-hakim da imam ibn adi a cikin littafinsa al-kamil duk sun ruwaito ta hanyar bishir ibn muhammad ibn abban as-sukkari daga abdulmalik ibn wahab al-muzhiji daga al-hud ibn sayyah daga abi ma'bad har suka dai kawo kisar bidoliha wanda za mu zo mu karanta ta insha Allah sai ya ce faslun dukulu sallallahu alaihi wasallam madina labarin yanda annabi ya shiga madina imam ibn kasir ya ce wa qad kana balaga al ansaru makhrajuhu min makkah wa qasduhu iyyahu mutanen madina labari ya zo musu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka sannan kuma ya nuface su zuwa madina هو rana سكم فتو فكل يوم فكانوا كل يوم يخرجون من ال... إلى الحرة ينتظرونه فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى وكان قد خرج الأنصار يومئذ فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم وكان أول من بصر به رجلا أي رجل من اليهود وكان على سطح أطمة فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتهية النبوة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم وقيل بل على سعد بن خيثمة وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يروا لم يره بعد وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يذل, يذلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب shigar annabi madina yadda abun ya faru shine kamar yadda muka faɗa labari ya zo mutanen madina cewa annabi ya baro makka ya nufaci madina daga jin labarin ya fito din nan kullun garin Allah in ya waye sai sun fito wani wuri da ake ce da shi al-harra wani wuri ne a Madina yana da duwatsu bakaken duwatsu masu tarin yawa a nan suke zuwa su haɗu su hau suna ta leƙawa suna dubowa ko za su hango alamar yana tafowa suna jiransa so babu waya ba ta na a san aina yake yanzu lissafi ne kirgado doka ake wannan yana nuna mana irin kaunar da mutanen madina suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu can da ya taho kullum sai sun fita tun da safe sai sun yini sun ga bai zo ba sai su koma gida yayin da Allah ya kawo ranar litinin asani ashar min al awwal sha biyu ga watan al awwal shekara talata ashar sana kenan min nubuwa a lokacin yana da shekara sha uku daga turo shi daga a matsayin annabi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu wafahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina shaddad duha lokacin da hantsi yayi hantsi ya fara zafi sai ga annabi ya zo ya shigo madina kina idan an tambaye ka yaushe annabi ya shigo madina sai ka ce ya shigo ne da hantsi lokacin rana ta fara zafi wa kana qad kharaja al ansaru yawma idin mutanen madina sun fito dama a wannan rana suna ainihin wato taryan shi annabi din sallallahu alaihi wa sallam shikenan lokacin da suka jira suka jira suka ga bai zo ba sai suka koma gida kuma falamma tala alaihim raja'u ila buyuti wa kana awwala man basura bihi rajulun min al-yahud abun mamaki mutum na farko da ya fara hango annabi ya shigo madina ba yahudi ne Kina wannan ya nuna taryensa da ake yi din ba musulmi ne kadai ba har da yahudawa ka duba mana abin mamaki wani mutum ne cikin mutanen madina shi ma shi yana leƙowa ya gani wa kana ala sathi atamatin a lokacin ya hau kan wato wani tudu ko kace wata katanga al atama ana cewa al utum kuma ana cewa al atam guri da yake tudu ne gini ne haka sama gine-ginen madina kamar irin katangun katangunsu kenan fanada bi ala sautihi ya bani kaila sai ya kira da sauti maɗaukaki ya ce ya bani kaila kaila din sunan wata mace ne cikin kakannin wato mutanen madina din. kamar ya ku jikokin wanci sai ya kira sunan kakar mutanen madina din ita ce kaila sai ya ce hada jaddukum alladhi tantaziruna ga ainihin wato rabo shine aljadd aljaddu shine rabo matsayi ba aljaddu na kaka ba yawwa ga babban rabon da kuke jira dan a larabci akan ce da aljaddu alhazzu aljaddu as-sa'adatu duk ana fassara aljaddu da shi an gane ku kamar yadda ana fassara aljaddu ma da alghina ga rabanku ga kasanku ga dukiyarku ga arzikin da Allah ya muku wanda kuke jira ya zo tunda shi ba yahudi ne sai ce tantaziruna ku kuke jira amma shi ma ya dan leko ya gani fa kharaja al ansaru fi silahi suna jin wannan magana ba Allah sai mutanen Madina suka fita da makaman su silah weapons makamai saboda a lokacin ana zaman tsoro kuma a ce annabi zai shigo kar yahudawa su su halakar da shi sai suka fita a shirye saboda su ne zai zo dole su ba shi kariya suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka tare shi wa hayyahu bi tahiyyatin nubuwa suka yi ta masa gaisuwa irin na annabta kun ga dai gaisuwa annabta ai ta daban ce ko ba ka bane akwai girmamawa akwai kalma mai matsayi da za su gaya musu ya nabi Allah ya rasulullah marhaban bika manzo Allah yana zuwa wa nazala sallallahu alaihi bi quba'in ala kulsum ibn al-hadam yana zuwa a quba ya sauka a wurin wani mutum da ake ce da shi kulsum ibn al-hadam wasu suka ce a a wajen sa'ad ibn khaisama ne ko wancan ko wannan a kuba yanzu bai karasa madina ba a kuba ya tsaya uban nan wuri ne ka iya cewa yanzu unguwa ne kafin ka shigo makka kafin ai sorry kafin ka shiga madina sanan ya shigo kenan ashe zaman da zai yi din zai asasa wani masallaci ne na al'iri wa ja'al muslimuna yusallimuna ala rasulillahi musulmi suke ta zuwa ɗaya bayan dai suna yi wa annabi sallama suna yi ashe wannan ita ce gaisuwar musulmi gaisuwar kuma yan aljanna wa tahiyyatuhum fiha salam sallama suke ce ba barka da yamma ba ba haka suke yi ba sallama assalamu alaikum babu kuma durƙuso ba kwanciya ba rusunawa saboda bai koya musu wannan tarbiyyar ba mu ne a nan al'adar mu in za ka gaida wani wai sai ka durkusa wanda wannan ba addini ba ne ba maguzanci ne kuma ya kamata mutane su guje shi su kaurace masa ba wanda ake in za a gaishe shi ake sunkuyawa a naɗe wata gaba in ba Allah ba shine in an zo za a yi sallah Allahu akbar ke masa ruku'i a sunkuya a dago a wuce har a yi sujada a kafa goshi amma wani dan adam bai halatta ba wani da za ka gaishe shi ka sunkuya masa ko ka durkusa masa ba a yi in dai a addini ne sai dai al'ada sai ya kamata a yi kokari a kiyaye a gyara assalamu alaikum assalamu alaikum kuma wannan mutumin komin girmansa komin matsayinsa dan na jin ba wanda ya kai annabi daraja da matsayi to ba wanda ya taba zuwa zai gaishe shi ya durƙusa masa sallama suke mai miƙa musu hannu sai musama haka aka yi haka yi gaisa da kowa da kowa da yara da manya sai ya kamata mu ƙwari mu gyara wannan kuskuren a cikin al'adunmu da mu'amalolinmu tun daga gidajenmu da 'ya'yanmu suka zo suna ta gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya sauka wajen wannan bawan Allah wa aksaruhum lam yarahu ba'du da yawan su ba su taba ganin annabi ba da yawa yawan su ba san shi ba Imam Ibn Kasir ya ce wa kana ba'dhum aw aktharuhum yadhunnu abubakar da yawa daga cikin su wani bangare daga cikin su ma sun dauka sayyidina Abu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likasar shaybihi saboda sun gaira da furfura da yawa sai na Abubakar yana da furfura da yawa har ya fi annabi ma furfura a lokacin an tsufa an tafi an gaji Allahu akbar shi duka duka yan shekaru ne za su yi ba masu yawa ba shi ma annabi ma duka zaman da zai bido da shekara goma ma a garin ma za a tafi a koma gidan asali falan mashaddal al-harru suka ta zuwa ana ta gaida sai na abubakar shi kuma manzo yana zuwa ta ba san shi ba shi dan annabi bai ce ni ne manzon Allah ba fa da ga ana ta gaida abubakar suna kallon su shi kuma eh, na abubakar bai ce ga can ba saboda security purpose yanayi bari su gama ganin mutanen tukunna dukansu ne suke zuwa su gaishe shi duk musulmi ne ko ba musulmi ba ne misali to sai Allah ya kawo rana ta yi tsanani a lokacin suna zaune ne a wuri sai rana ta zo zafi kawai sai ga an ga sai na abubakar ya tashi ya miƙe yuzallilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kawai ya samu tsumma kawai sai yau annabi inuwa haka shi din rana yana dukansu kuma annabi mai inuwa suna gaskata a ah, ashe kun ga wancan ne annabi to sai aka dawo ana ta da annabi kuma shi kuma yana rike yana masa inuwa ku duba yadda annabi yake ku duba yadda abubakar yake girman wannan Allah yadda yake son annabi yadda yake kaunar manzan Allah ku duba matsayi inda sai na abubakar duba shekarunsa fa dattijo ne har da furfura amma ya daga yana yi wa annabi mai inuwa ku tuno tun hidimar da ya ce masa ana hijiran ana tahowa hijiran duk duniya ba wanda ya manzo Allah hidima irin abubakar babu shi ba a yi wannan mutumin ba shi sa annabi ya ce yana son sa kwarai ko an tambaye shi wa kafa fito ya ce abubakar wata ran aka bata abubakar din rai ce yanzu ba za ku banni da ni da abubakar dina ba umar ne ya bata masu ce hal antum kuli li sahibi yanzu ba za ku bar min sahibi na ba mutumin da na zo kowa ya hana ni dukiyarsa shi ya ɗiba ya bani aka ƙaurace min shi ya karɓe ni mutumin da da yawa dukka baki ɗayan ku duk ya riga ku musulunta tun farkon annabta tare da shi ake gogawa to shi mai mutunci dama yana yana tsara mutuncin wanda suke tare da shi akwai wanda za kun daɗe kuna tare da shi yana maka hidima yana kula da kai ko kuna abokantaka to ba a manta da shi dan mutum ya samu wani matsayi bai kamata ya manta wani na kusa da shi ba ko mun talaucin sabuwa ka jawo shi jikinka ka hakuri da shi karka ya ka nuna masa cewa Allah ya maka wani abin da shi bai masa ba ka nuna masa ma ba wani abu bane kai din ba kowa bane kuna nan a tare wannan shine rayuwa amma ga mai hankali da ya san rayuwar saboda wannan abun duniyar da kake gani wata rana sai ka zo ka nemi shi da rasa ka nema ka rasa da ku kuke komai abubuwan da suka fi karfin ka zamani zai zo yanayi ya juya abin da ka fi ƙarfinsa ya zo ya fi ƙarfinka kana kallo mun sha gaya muku wani bawan Allah a wani gari a wata unguwa mai hali ne shi yake raba mutane abinci a masallaci buhuna ta ba mutane ana raba musu sai da aka zo aka wayi gari da rayuwa ta juya idan ramadana ya zo ana ɗan rabo sai ya samu ladanin masallacin a ya ce da Allah ka rubuta sunana ga dan buhuna da Allah an zo bayarwa dan zuba mun a aika mun gida wallahi da shi yake siya da kudin sai na ba mutane ko bai daina zuwa masallacin ba ya yadda wancan abin duniya ne ya kubuce masa amma wannan lahira bai zai bari ta kubuce mai bayi nawa ne da suna da shi suka zama ba su da shi ko mulki suna kan mulki yanzu suka zama ba su da mulki sai da in za su zo wuri sai an ta gawa a jarida sai an ta faɗa a rediyo yau kowa ne zai zo gari sai ya canja sai an kafin su zo sati guda kafin su zo sai an nun so bai na hanya duk lura da shi a kan ran mutum daya sai suka zo suka sauka kuma sai su zo taron ɗaurin aure ma ba a san sun zo ba su je masallacin juma'a su yi sallah ba san su da ko ka inda za su zama dole sai an bude musu sahu ko liman zai mun bari sai a ce ka jira bai so ba ko lokaci yayi yanzu ku fa <laughs> banzan mazara kenan tun yaushe ma a ta da sallah ma baya nan ma ba labarinsa duniya kenan in ka ga suna maka kana da shi ne ladda zarar ka zama baka da shi ba labari ko a gidanka kuwa kar ka ɗauka wani abu ko a cikin gidanka ko yayanka sai dai in sun samu tarbiyya ta mutunci da addini amma wanda ya gina gidansa akan duniya da son duniya zai sha mamaki za su ta girmama ka su ta maka hidima saboda kana da shi musamman mata da zarar suka ga abin yayi kar to za ka gani umarni ma an ka bayar ba lalle bane a karba su ma yaran ka su ta jin haushin ka saboda baka bayarwa هذه هي الدنيا أذل من الذليل وأعشقها أذل من الذليل أقل من القليل وأعشقها أذل من الذليل الله كيائم الله كمام دوكك دنيا اللاهرة فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم متاني ألوك شمس كتبت دي cewa ai manzon Allah ne wannan yake zaune kenan wannan ta sa suka suka suka karkata suka juya suka koma gurin annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama um, kamar yadda muka faɗa babban manufa ta yin hijira annabin sallallahu alaihi wa sallama shine kafa daula ta musulunci main important uh, wato dalilin da ya sa annabi ya tashi daga makka zuwa madina shine ya kafa daula islamiyya wanda da ita ne zai shiga ya yi da'awa ya yaƙi dukkan maƙiya Allah musulunci ya zama yana numfashi wannan shine babban manufar um, ya yi jihadi saboda Allah ya kori fitina a bayan ƙasa hatta ta kuna fitina. wa yakuna dinu uh, kullahu lillah juyawansa tafiyarsa madina din nan Allah ne umarce shi na na aisha take ba da labarin cewa yayin da waɗannan mutane saba'in suka zo suka yi wa manzo Allah mu baya. daga madina ko sama da haka annabi ya samu kwanciyar hankali kwarai ne da cewa lalle yana da yan uwa a wannan gari na madina wanda za su taimake shi akan harkar da'awa tunda babban abin da ya dame shi ya zai je kafa da'awar kuma ma yaƙi za a je za su taimaka masa da tanadi sannan kuma wannan ta sa da mutanen maka suka samu labarin an kawo manzon Allah cappa a yi masa mubaya'a wallahi malam bala'i sai ya tsananta bala'i ya tsananta sosai ga musulmin makka a wannan lokaci manzo Allah yana jin labari yana gani bayan da zai yi. suka samu labarin cewa za a fara fita hijira suka ta sa ido akan musulmai suka ta toshe musu hanyoyi suka ta cutar da su hadda zagi hadda habaici in an haɗu a kasuwanni ko an haɗu a wajen taro wannan ta sa sauran sabai suka kawo kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ku yi haƙuri ba mu da hali ba mu da ƙarfi amma wanda yake da iko ya kama hanya tafiya hijira ya koma madina mu ma muna kimtsawa za mu bar garin nan za mu koma Allah ya nuna mun laqad uritu dara hijratikum ni dai Allah nuna mun garin da za ku je ku hijira am shine madina duk wanda yake so ya kama hanya ya tafi aka zauna 'yan kwanaki kaɗan ba masu yawa ba sabon suka fara fita suna cikin farin ciki suna cikin ainihin walwala amma kuma suna fita a ɓoye suna yi wa junansu wasiya to mu yi haƙuri mu tafi mu yi mu tafi annabi dai ya ce shi ma zai tafi amma za mu yi gaba mutum na farko da ya fara zuwa madina ya hijira shine abu salama ibn abdul asad kamar yadda muka yi bayani a baya bayan sa amir ibn rabi'a tare da matarsa laila bintu abi hasma ita ce mace ta farko laila bintu abi hasma mace ce ta farko awwalu za'inatin kadimatin madina sannan sabon manzo Allah suka ta zuwa daidai a boye suka ta sauka a gidan mutanen madina za su zo ba san kowa ba kawai in ka zo gidan musulmi kawai za ka sauka suka karbe su suka taimaka musu salim maula abi huzaifa shine limamin da yake yi wa mutane limanci a kuba a wannan wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka kafin a assasa masallacin kafin manzon Allah ya zo yayin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama eh, ya ba da dama su fita su fi hijiran nan Quraisha sai suka yi fushi kuma suka bayyana fushin suka yi ta tsiya da rashin mutunci da nuna gaba kwarai da gaske ga ainihin musulmin da suke fita suka nuna ma ba a fita din ba sai dai wanda ya fi ƙarfin su ya fita a ɓoye daga cikin hanyoyin da suka fi su shawa a wancan lokacin wato na hana mutum ya hijira sai su kokarin raba mutum da matarsa sai ka ɗauko matar ka za ku tafi sai su kwace matar sai ka tafi ko su riƙe ka a tafrik bai da rajul wa zaujaci wani lokacin kuma a kwace maka ɗa a kace za ka tafi su ya ce wannan ɗan maka ne kai za ka tafi tafi bari mu buga misali guda ɗaya da matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ummu salama hindu bintu abi umayya tana ba da labari lokacin da suka fita za su hijira ita da mijinta abi salama ita ummu salama mijin kuma abu salama amma wannan kafin manzan Allah ya aure ta kenan ko yawwa amma mun ce ummu salama ne muna lura da abin da ya faru a baya ta ce yayin da mijina ya shirya ya kimtsa zai tafi madina ya ɗora sirdi a kan raƙuminsa ya durƙusar da raƙumin ya ce ni ma in zo na hau ya ɗauko ɗanmu mai suna salama ibnu abi salama ya ɗora mun shi a kan cinyata ta ce sai ya fita bai hau raƙumin ba yana jan raƙumin ni da ɗansa muna kan raƙumin muna tafiya sai mazajen makka rijalu bani mughira ibn abdullahi bin umar ibn makhzum suka ganshi sai suka taso suka yi kansa suka ce to ina za ka je ce zai tafi madina hijira zai suka ce to kai in dai za ka fita kai ba za mu hana ka ba amma wannan yar ai yar mu ce ka aura to ba za tafi ba yaya za mu yi mu barka ka fitar da ita daga garin su kawai za ka je wajen wani dan muhammadu ya ce ku fita ummu salama ta ce ina kallon su suka fizge linzamin raƙumin nan daga hannun mijina suka kwace ni daga hannunsa banu abdul asad suka yi fushi kwarai da gaske yan uwansa ne danginsa na jini duk da cewa ba musulmi bane suka ji ba daɗi an yi musu wulakanci ga ɗan uwansu an raba shi da matarsa to da aka kwace matar to ai akwai ɗanta salama su kuma danginsa na jini sai suka zo su ce to shikenan in ku kuma kun rike matar mu kuma ba za mu bar ɗanmu a wajen matar ba ku ba mu ɗan mu kuma za mu tafi da shi tunda kun kwace masa mata to ɗan ai jininmu ne danginmu ne tunda ɗan na matan ne to ai jininmu ne mu ko nan uwanmu ne kuka kuka bari ya to mu kuma ku ba mu dan wallahi malam da banu mughira da banu abdul asad suka kama wato jayayya waɗancan suka riƙe yaro su ma da suka riƙe yaro suna ja suna ja wallahi sai da suka tsinka hannun yaron bal suka gutsire yaro karami nan sai hannun sai tsinke sai jini sai kuka matan nan tana gani kyau sai take kai sai hawaye za su kashe mata da sani ko kun gane ku bayanin su waɗannan kafirai ne suka hana shi ya tafi da matar to tun da ɗan yana cinyarta ba za su tafi da ɗan ba to dangin shi abu salama ɗin mijin kuma suka je in kun hana shi tafi da matar to ɗan kuma ai ɗan ɗan uwanmu ne ku ba mu ɗan to nan kuma aka yi ta yi a tsakanin su suka tsinka hannun yaron nan banu abdul asad ɗin da suka tafi da shi da gudanar hannun Umu salama ta ce wannan banil mugira su suka rike mun hannuna ai suka rike ni a wajen su mijina kuma ya tafi abu salama bai tsaya ko ina sai madina dole ya tafi ta ce ku je ku rike matar allah zai ba da yadda za a yi ta ce abin mamaki aka raba tsakanina da mijina aka raba tsakanina da ɗana duka wannan abin aka yi mun ta ce haka na zauna a wajensu kullum sai na fito wani wuri da ake ce da shi abba in yi ta kuka tun da safar yamma wala azalu abki hatta umsi da safe take fitowa kawai in ta zo ta zauna wannan wurin ana wuce ana garinta, ta to ba ta yi ta fita ba sun fita karfi tana yin nan za su gani duk garin su ne ta ce wallahi tun da safa na fara kuka ba na dainawa sai yamma ta yi yunwa ta kore ne in koma gida ka san kwana nawa ta yi shekara guda shekara cur saboda rashin mutuncin arnan nan shekara guda ko kusa da shekara ta ce wata rana ina kukan nan sai wani daga cikin wato 'ya'yan bakwana ya ganni shi ma ɗin yana cikin banin mugera ya ga halin da nake ciki ta ce sai ya tausaya mu sai ya ce wannan kabilar yanzu ku dan Allah ba za ku saki wannan miskiniyar matar ba ku kyale ta mana shekara guda kullum ta zo tana ta kuka ku ba ku da tausayi ne ku rabu da ita mana kun raba ta da mijinta <coughs> kun raba ta da ɗanta me haka da ya zai musu magana tun da mutum ne babba da cijo suka ce ta shi kenan Ta shi ki mijinki maza ka wajen ki tafi duba nisan maka da madina fa wani suka ce ta tafi ba abin hawa ba kuma ta ce shi kenan ta ji haka matan nan ta shiga daji ita kadai ta kama hanyar ta tafi su banu abdul asad da suka ji labarin an sake ta za ta fi sai suka ce to ga danki mai gudunar hannu suka haɗa ta da ɗan ta karɓa ta gode aka sama mata raƙumi ta hau ta ce na riƙe ɗana na ɗora shi akan cinyata ta ce ban tsaya ko ina ba sai madina tunkara ni mijina kawai nake so in je gani ta ce a duniya umar ma'i ahadun min khalqillah ta ce wallahi ba ko ɗaya mutum in ban da ni da ɗana ba haka muka danna muka ratsa dajin nan ga namun daji ga abin tsoro ga kuma mace ta ce to duk wanda na haɗu da shi a hanya sai ya bani sadaka ya bani taimako na in samu guzuri ta ce haka ne ta amfani da abin da mutane suka yi ta bani su suna da karamci in an haɗu da shi an gama ne ina za ke je in ce madina sai su ɗauki wani abu na guziri sai su bata ta ce da shi ne ta guziri har sai da na zo wani wuri da ake da shi tan'im kun san makkan da lokacin karama ne tun tafiya ne mai nisa yanzu amma yanzu tan'im ta zama cikin gari ai ko in ce gefen gari ya haɗe da gine-ginen gari sai da na zo wannan tanƙim, sai na haɗu da wani mutum mai suna Usman ibn Talha ibn Abi Talha rike sunansa Usman ibn Talha ibn Abi Talha shi ba musulmi ba ne kawai sai gani ya ce ila aina ya binta abi umayya ina za ki ta ce mijina nake nema ya tafi madina ya hijira zan bi shi sai ce ah, ba kowa kuma tare da ke ke kadai ta ce la wallahi illallah wa bunayya hada ce wallahi ba kowa sai Allah sai wannan dana wa karami sai shi kuma yace wallahi ni kuma zan bar ki tafi ke kadai ba mu je raka ba musulmi bane ba kawai ganin ta yi a hanya ya rike linzamin raƙumin nata ya ta tafiya ya wuce gaba ta ce a duniya ban taɓa haduwa da wani mutum a rayuwata mai mutunci mai kirki mai karamci irin usman ibn talha ibn abi talha ba yace idan muka zo tace idan muka zo inda zamu dan huta ko abin hawan ya huta tace sai sai durkusar da raƙumin in eh, ya sa raƙumin ya durƙusa shi fa da ƙafa yake tafiya malam da ƙafa ta ce sai ya durƙusar da raƙumin idan ya durƙusar da raƙumin sai ya kau da kansa haka sai ya tafi can nesa ba zai ga saukana ba don kada ma in ta zo sauka ko ya ga wani abu na jikinta duba tarbiya kuma ba musulmi ba saboda su sun gina akan cewa kallon matar wani da ba taka ba shiga hakkin mutumin ne idan kuma misalin uh, an zo babin shari'a kuma shiga hakkin Allah ne so a mutunci ma a kammala ma a kamala su ba sa sa ido akan matar wani ko magana fa zai mata kawai raƙumin ne ya rike yana tafiya yana tafiya amma yanzu mu ku kwatanta shi da tarbiyyar mu mu musulmin masu sallan masu azumi mutum yana ganin kana ganin mutum da iyalinsa baka mutunta shi ka dan kauce masa ba wani ma gaisuwa ne ma sai zo a cikin mota hajji ya kuna lafiya ya gaji ya sa kansa ba a jikin matar mutum ko ana kallon mata ba za a ba su wuri ba wani ma lokacin ma zai kafa idansa akwai wanda Allah ya jarrabe su a rayuwarsu su kuma suna sha'awar su rinka kallon matan mutane duk abin da ka kalla kana tara kanka bala'i ne wallahi kuma duk mutum mai kishi ya san ba zai so wani ya sa ido akan matarsa ba ko bai kamata kai ka sa ido akan matar wani ko 'yar wani ba wannan rayuwar da yake ta magudanci ta rashin addini ta bokon banza na shirme na rashin kishi ya kamata mu yaki wannan abu ba daidai bane ba a ga mace tana shiga cikin maza tana mu'amala da maza kamar namiji a ga namiji yana alaka da mace ko ana aiki a ofis din gwamnati ko na baya jin wani abu ma kuma mata wani tsiraicin wani ne qur'ani yace kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna so ya kamata in mun yi karatu mu rinka daukan darasi Allah ya ce a kame gani su matan su kame su ma mazan su kame yanzu ba ma kallo ba wani kokari ma zai yi bi ma matar ma sai ya yi alaka da ita wa kullu lura abu li kulli saqifatin laqifa kowane abu da ya fadi kowane abu da ya fadi akwai mai tsintarsa fa kar wani ya ce ai ni mata ta tsohuwa ce a ai ni ni ba budurwa ba a ni ai ba fara ne ai ni ba buka bace a ni ba gajeriya ba ai ni ba a a akwai shedanu kowace irin mace ne ma akwai wanda kuma su ne ma suke sai alaka da ita yaudara ha'inci zamba cikin aminci da rashin mutunci da mutane suke wa iyalan wasu mutum a bar masa amanar iyali na wani sai ya yi yaudara mutum ya rinka alaka da matar wani ya buga mata waya yana tambayan ta yaushe za ta kashe aurenta ya zo ya aure ta kwanan nan wata mata take gaya mu barin karanta muku shi ya shiga cikin karatu ya shiga duniya saboda kusan halin mutane marasa kirki ci shema nan ta yi aure ta auri wani mutum ne ma mai addini wallahi mai mutunci irin zaman makotaka din nan sai matar irin ta samu abokanai kawaye haka anguwa sai ta rinka zuwa wani gida suka saba da wata mata je ita kadai ne haka sai ta rinka zuwa suna hira mai gidan yana ɗan tafiya baya zama sosai haka sai ta saba da wannan mata to shi kuma mai gidan mijin wannan matar da wacce take zuwa da shi kuma ai ya samu dama ai idan waccar matar ta zo makociya ne suna hira da matar shi ma sai ya zo falo sai ya rashi ya zauna wallahi wallahi wannan maganar na yana nan cikin wayata ma ni yana nan cikin wayata kuma eh, matar ta bugo tana cikin damuwa yaya za ta yi a ba shawara sai zo ya zauna suna hira tun tana jin kunya ita kuma ka san rauni irin na mata mai kuwa ta ga ya zauna ita kuma ta tashi ba da guri kawai sai mai da abin aikin da matarsa ce sai ta dauka aikin da ai akwai matarsa ai ba komai ai ba da ita kaɗai ya keɓance ba ashe shi gaba ɗaya kansa yana kan ita wannan bakuwar eh yaya aka yi aka yi wata rana ya ɗauki lambar wayan matar ya ɗauki wayan matan sai da ya ɗauko wayar wannan ƙawata ya eh, hila irin na maza ya dauke wayar ta ce wata ran kawai tana gida tana kwance wajen karfe sha ɗaya da rabi na dare sai ga waya amma wayar waccan mata tana ɗagawa sai ta ji muryar namiji ya ce 'Ani ne wani ce to Wancan ce ba ta lafiya ce a lafiya da ce sai ce don Allah don Allah don Allah ta taimaka masa duk abin da take so na kuɗi zai bata shi fa yana son wallahi wannan abun fa a garin nan aka yi yana son ce to sai ya ce mata ta ba shi account number ɗin ta gobe zai turo mata naira dubu ɗari biyar kawai ta kashe aurenta ta rabu da wannan mutumin ya mata alkawari zai gina mata gida zai sai mata mota zai mata kaza zai mata kaza gobe goben nan ta ba da account number dubu ɗari biyar ta yi rikodin ɗin abin Allah ya taimake ta da ta ya fara abin sai kyat ta san wannan abar malam ba ta da sirri Allah kiyaye mu duk wanda ya saki jiki ya je ya saki jiki ya je ya faɗi wasu abubuwa zai sha mamaki sai ka manta ka ji muryarka kana ta barna wallahi ta ce ranar ba ta bacci ba mutum ya matsanta mata wai wata ran kawai zai tafi unguwa sai ya ce za su je shopping sai ya ce wa matar ta ta je ta kira waccar matar su ta tare ta raka ta shi ya kai su a mota rauni irin na mata ana gaya muku wannan don ku lura da raunin mace na sha faɗa a karatu na maimaitawa maganar fa ka sake wa mace ka zuba mata ido ka kyale ta wai ka yadda da ita ba ta mata so ba ba kuma cewa ne a tuhumce su ba amma ka sa ido kuma kowace ce ba niqabi take sa ba idan abuhu buhu take yawo <laughs> wallahi wallahi mala <laughs> a gaskiya ne ba tuhuma nake ba amma misali tun da yanayi ne ake ciki baka da garanti yanzu wannan mata idan ka ganta wallahi azimu zaka dauka ka dauka wata mala'ika ce ba za ka taba maganin fuskar ba kayanta wallahi kasa yake ja kuma ta yadda din suka ce je sayayya ranar ya sayayya da bai taɓa yin ta ya yi wa matar ita ma wannan iya mata a ce mata a sai a tausaya mata tunda mijinta mai karamin karfi ne bai da hali Allah shi ko mijin miskini bawan Allah yana can bai sani ba matar suna ta harkoki aka yi mata shafin lafiyayye da madara mai tsanyi da kayan taɓa tafe, <laughs> ka san mata da shagen kwaɗayi wallahi aka cika mata jaka kuma ta karbe ya ta yi godiya ta tsuguna na gode an saka na kai sai kuma duk ya daɗa kira a waya yaya sako ya zo ce alhamdulillah to yaya ake ciki ya ce shi fa idan ba ta yadda ba zai mutu wallahi nake gaya mu wani abun kuna ji kamar almara eh, sai na faɗe shi har a hudu ba sai na yi bayani nan gaba saboda a gane ha'incin da ake wa mutane a gidajensu yaudara makoci ne fa makoci ne makoci ne makoci to yanzu wannan kaga shi yasa mutane ba sa yadda su bar matan su ma su yi alakan alaƙoƙi, dan wani daga zuwa kawance kawar matarka ne wane ne yana zuwa shikenan sai je nemi matarka mutane ba su tsoron Allah ita kuma matar kaga rayuwa ne irin ta boko din nan ba kishi sharrin dan boko idan bai da addini barnarsa ta fi kowa wallahi kawai I know an isa it's no problem da Allah isa kada kada kada ba damuwa ashe yana tadi to hakan dai aka ta muna nan dai sai da aka shiga tsakanin su aka raba da sauransu amma dai har yanzu dai kesin ne mana da ana ta bada shawarwari ya kamata ai yi ya kamata ai saboda in ba kuma ta yi hankali ba kuma sai abun ya je juye mace zama matsala abun tausayi mijin yanzu haka na rufe ido ina kallo shi ina tausaya masa shi yasa kai ta addu'a Allah ya tsare maka mutuncinka a gidanka da iyalinka mata kuwa ai yanda ka san wato me zan ce maka ne ka sa kyamara ka lura da su sosai duk motsinta wayar ta waye da sauransu yanayi ne ya kawo suna nan ana samun matan wasu ba ta bari ka ɗauki wayar ta ba sam in ka ga mace tana ɓoye maka waya ku yi haƙuri fa a yi in ka ga mace matar ka ce ba ta yadda ka ɗauki wayar ta ka duba ba to dole akwai wata kici murmura a cikin wayar nan ka faki ta tana watsa ruwa ka je ka ɗauke wayar in ba ka iya karɓanta da ƙarfi ka buɗe ka gani kai cikin ɗinta ya halatta ba wala ce ta zo bane ai ai matar ka ce gidanka ne a tsaya kurin wani zai maka barna ya maka ta'adi akwai mutanen banza marasa kirki mutum ya tsaya da addininsa a shiga gidansa a keta masa yanzu wannan matarsa ne wani kuma yarsa za a yi haka kana ta wahalar tarbiya ka kai yarka makaranta ka yi waye wani kuma yana binta zai lalata ta a anguwar kana nan fanko suna ganin ka fanko fanko ku wannan tsaraba ce Allah kiyaye mu ta ce haka muka ci gaba da tafiya ko magana bai yi mun ba idan za mu tafi sai yanzu in hau kuma sai ya taho ya taho ba zai kalle ni ba sai ya jani mu raƙumin sai mu hau hanya in ci gaba da tafiya haka muka yi ta tafiya muka yi ta tafiya muka yi ta tafiya ta ce wallahi sai dai har ya kawo ni madina da ya kawo ni madina bai shigo cikin garin madina ba da ya ga ana hangowa ku ba. da ya fara hangowa gine-ginen unguwar kuba kun ga daga kuba sai cikin madina sai ya ce kin ga can to magana da ya mata kenan kin ga can to madina kenan kuba ne ki wuce can mijinki abu salama yana wurin allah kiyaye ta tuka raƙumanta ta tafi kurin yi kwana bai je fa ya gamu da mijin ya ce ga ta kana kawo maka ba dan ma kar ma a gan shi a yi masa godiya dan ba godiyar kai ke nema ba don Allah ne bai je garin aka ce cewa gashi abin nan kuma kar ku manta ba musulmi bane sai daga baya za mu zo mu karanta ya musulunta ka duba aiki don Allah kawai ya juya ya tafiyarsa matan nan ta je ta karisa ta ce wallahi wallahi ni ummu salama ban taba sanin a wannan lokacin akwai wani gida da suka gamu da bala'i irin gidan ba a harkar hijira din nan kuma ni ban taɓa ganin mutum mai karanci irin wato Usman ibn Talha ba ibn Hisham haka ya kawo a cikin sirarsa jama'a wannan misali ne guda ɗaya a cikin irin wahalhalu da waɗannan bayan Allah suka sha wajen ƙoƙarin wannan wato hijira abinda muke so mu ɗan uwa su gane Um, ku duba yadda aiki irin na imani yake faruwa ga waɗanda ba ma musulmi ba sannan ku duba yadda gabar kafirai suke ga musulmi mace ce ta aure tana kuka ɗanta aka ƙwace mata shi aka hana mata ɗanta aka hana mata mijinta mijin kuma ya yi haƙuri ya tafi ku duba tawakkali ga Allah ba gashi Allah ya mai da matarsa ba ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Allah zai baka mafita kuma ya azurta ka ta inda baka tsammani yace haka muka suka suka tai har Allah ya kawo ta suka zauna tare da mijinta ba a dade ba kuma an dauki wani lokaci can Allah madaukin sarki ya kaddara wa mijin mutuwa da ya mutu ta ce yau kam ita ta shiga uku ta ce ita kam ta rasa miji ba ta tsammanin akwai wani miji da za ta daɗa samu kuma bayan abu salama duniya kuma yanzu ce ta kare. wallahi malam tana cikin tana gama ta kabarta kurin manzon Allah ya ce a aika wannan matar ummu salama ya ce a gaya mata yana son ta zai aure ta ta ce ni ya ce kwarai kuwa ta faɗu fa shekara wajen sittin a lokacin ka san me yasa annabi ya wannan saboda irin jihadin da ta yi wajen yin hijiran nan da kuma tsayawan da suke da yadda mijinta ya tsaya wa fa'i ya ba manzon Allah rayuwarsa so tun da ya mutu bari annabi ya mutunta shi ya mutunta ta dan kakan yi aure misali musamman wani ya mutu mutum mai mutunci ne ka auri matarsa ka taimake shi sannan ita kanta matan ka tsare mata mutunci ka ta fada hannun wani mutumin banza a canja mata masa a canja mata hanya wallahi annabi ya aure ta kuma aka ci gaba da rayuwar har aka yi tarwaito hadisai irin abubuwa masha Allah tabarakallah wala kuma muna fatan Allah ya sa mana albarka ubangiji muke roƙo abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wannan zama na biyu kenan a hijira har yanzu muna hanya ba mu ƙarisa ba yawa don sai mun kai yadda aka gina masallaci aka fara da'awa da kuma fita jihadi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh